Duka wani mai mota da ya san motarsa ta haddasa hatsari, ya nemi ya gudu don kin ɗauka alhakin hakan ko hukuncin da zai biyo baya, za a hukunta mutumin da laifin gudu bayan ya aikata aika-aika ko kin taimakawa mutumin da yake cikin haɗari. Ƙarin bayani tare da Juju Goje Maimuna Gazibo. An kawo batun laifin tserewa a shafin lahin layin 274 na kundin hukunci. Me ake nufi da laifin gudu bayan mutum ya aikata wata ta aika-aika. Ya kumshi ga matukin mota da ya san wannan motar ta afka wani laifi kuma bai tsaya ba ya tsere kamar lokacin da mai motar ya yi hatsari hatsarin da ya haddasa jin rauni ko kuma rasa rayuwa duk da haka kuka yi kokarin tserewa don ku kaucewa shari'a tunda in kun tsaya za ku biya kuɗin diya alhali in ba ku tsaya ba zai zama laifi in kun tsaya bai kai ku ga shiga gidan yari tunda an san ba da son ka ba kake hatsari akan hanyar jirga-jirga zanga ku yi hatsari da ya sa wani ya rasa rayuwarsa bai sa ku kaso asiransa zai ɗau nauyi domin kawo gyara ga al'amarin daga kun tsere za ku bata al'amarin domin gujewa shiga kaso dalilin hatsarin hanya ka tsaya ka dau abun a hannunka biyu ba a iya jima wani ba a iya kashe wani kuma a tsere ko a addinance wannan bai kamata ba bayan laifin tserewar ma akwai rashin taimakawa mutumin da ke cikin hatsari tunda tsayawarku na iya ceton mutumin balle ma a cikin laifin tserewa kotu take samu mutanen da ke yin hatsari a jirga zirgar daji kuma sai su tsere waɗanda suka ji raunin su suke ɗaukan nauyin kansu wasu sai su mutu alhali da an taimaka musu da sun yi rai shi yasa yana da muhimmanci sanin hatsarin hanya bai kai mutum gidan yari in ka ɗau nauyinsa Me ake nufi idan mutum ya ɗauki nauyin alhakin abin? Motar ku tana da assurance, kuna da farmi in kuka yi hatsari ba a muku komi banda tambayar mai assurance kinku da ya ɗau nauyin abin. Waɗanne hukunci ne ya rataya ga mutanen da suka aikata wani barna suka gudu? A yayin da mai shari'a ya ɗora muku hannu a kan laifin tserewa, kuna iya yin kason wata ɗaya zuwa shekaru goma da kuma zuba diyar jikka hamsin zuwa jikka 500 kuma wanda ya ji raunin ko kuma 'yan uwan wanda ya rasa rayuwarsa suna iya ɗaura muku diya dalilin laifin da kuka yi musu.